Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barka da zuwa tashar inganci TV a yau dai muna dauke da manyan labaran abubuwan da suka faru a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood a makon da ya gabata amma kafin nan ku danna mana subscribe da alamar karrawa don samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora mun gode danna subscribe da alamar karrawa don samun shirye-shiryen mu inganci TV a yau mako guda kenan cip da rasuwar tsohuwar jarumar masana'antar shirya fina-finan hausa ta kanewood hannatu umar sani a ranar lajin satin da ya wuce ne dai tsohuwar jarumar ta rasu a garin abuja a gidan yayacca da ke anguwar katamfe a yadda labari ya zo mana dai an ce jarumar ba rashin lafiya ta yi ba hasali ma ta wayi gari cikin ƙoshin lafiya kawai ta taso ne daga falo inda za ta zo ta karya za ta zo ta yi karin kumallon safi kawai aka ga ta yanki jiki ta faɗi wanda ashe silar ta kenan inda aka yi jana'izar ta a yammacin ranar Ladin da karfe hudu. Muna addu'ar Allah ya ji kanta a yi mata rahama Allah ya bawa dangi da 'yan uwanta juriya da hakurin rashin ta. Jaruma Aisha da Humaira ta yi abun yabawa. A cikin makon da ya gabata ne muka samu labarin cewa fitacciyar jarumar nan ta masana'antar shirya fina-finan hausa ta wato wato tul humaira wacce ta kasance sakatariya ga fitaccen mawaƙin nan na siyasa wato dauda kaho turarara ta je gidan yari da ke goron dutse a jihar kanon tarayyar najeriya inda ta tallafawa ɗaurarru da dafaffen abinci baya ga abinci da wasu abubuwan taimako da ta kai gidan yarin dai jarumar ta sake yin kokari inda ta fito da sama da mutum hamsin daga gidan yarin ta taimaka wa wa'anda ake bi kananan tara kama daga dubu goma dubu ashirin har da masu dubu hamsin kimanin mutum hamsin ta fito da su daga gidan yarin wayanda ta fito da su daga gidan yarin da sun mata addu'a da fatan alkhairi sannan suka yi addu'a Allah ya tsare ta daga dukkanin sharrika sun nuna matukar farin ciki gami da godiya da jin daɗin abin da ta aikata haka zalika al'umma daban-daban sun yabawa wa ƙoƙarin na jarumar muna addu'a Allah ya tsare ta Allah ya ƙara Allah ya ƙara linka arzikinta Allah kuma ya. ya ci gaba da dafa mata a cikin lamuranta Allah ya ƙara mata ɗaukaka baya ga tallafawa ɗaurarru da ke gidan gyaran hali Aisha Humaira ta ci gaba inda ta je gidajen marayu ta raba musu kayan abinci gami da rabawa mata mabukata tallafin naira dubu biyar biyar domin rage musu raɗaɗin yanayin da ake ciki a ƙarƙashin jagorancin hajiya fauziya d suleiman mai taimakawa mabukata auren mu da zulaihat mutuka raba cewar fitaccen jarumin nan na masana'antar shirya fitafitan hausa ta Kaniwood shu'aibu lilisko ya bayyana hakan ne a zantawarsa da mujallar fim Shu'aibu Lisko dai yana ɗaya daga cikin jarumai da suka jima a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Shu'aibu Lisko dai yana daga cikin jaruman Kaniwood na farko-farko, inda har yanzu ana ci gaba da damawa da shi a masana'antar. A cikin shekarar 2003 daidai ya auri jaruma a masana'antar shirya fina-finan ta Hausa wato Zulaihat Talhat. wanda a yanzu haka sun shafa kusan shekaru ashirin suna tare kuma Allah ya albarkace su samun karuwar yaya kuma ya ce shi da matarsa insha Allahu mutuka raba jarumi Shu'aibu Lisko ya shaida wa mujallar fim yadda a rayuwar auren su ta kasance cikin lumana da aminci shi da matarsa cikin soyayya kuma Allah ya albarkace su da samun karuwar yaya jama'a dai sun jima suna wa jaruman Kannywood mazansu da matansu kallon marasa masu wasa da aure inda sha'ibu risko ya fito ya yi bayani akan hakan inda ya ce ba iya su kaɗai ba hacci al'ummar gari suka zuwa su yi aure sannan saki matar kasancewar dai su su ne sanannu hakan yasa ake ganin idan mutum ya rabu da matarsa kuma wanda ya kasance a masana'antar shirya tafiyan hausa ta kano ko wacce jaruma da mijinta ya saka sai a yi ta ce ku ce akai aibulisko ya ce shi da matarsa zulaihat insha allahu mutu karaba muna musu fatan Allah ya zaunar da su cikin salama da aminci Allah ya ƙara musu arziki da kwanciyar hankali a ranar laraban makon da muka yi bankwana da shi ne dai Allah ya karɓi rayuwar furodusa Aminu S. Sufi bayan ya shafe tsawon watanni shida yana jinya Aminu S. Sufi dai ya kasance furodusa ne na masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano ya jima yana ba wa masana'antar gudunmawa sai dai ya yi fama da rashin lafiya inda ta zamto siladin ajalinsa aminu dai ya rasu ne a gidansa da ke garin kaduna inda tuna aka yi jana'izarsa kamar yadda addinin musulunci ya tanada jarumai da dama dai sun nuna alheri gami da jimami dangane da rusuwar wannan producer da dama daga cikin jaruman kano waɗanda suka kasance mazauna garin kaduna sun halarci jana'izarsa muna addu'ar allah ya gafarta masa allah ya masa rahama allah ya kyautata makwancinsa marubuciyar kaniwood sannan kuma marubuciyar littattafan hausa wato fauziya d suleiman ta samu mukami a gwamnatin mai girma gwamnan jihar kano abu kabir yusuf a jiya ne dai mai girma gwamnan jihar kano abu kabir yusuf ya gwangwaje wannan marubuciya da mukami a matsayin mataimakiyarsa a bangaren ba da agaji da kuma jin kai da taimakon mabukata tun kafin wannan mukami dai wannan marubuciya ta kasance tana da kungiya da take jagoranta wadda take fallafawa mabukata da marayu da dai sauransu hajiya di suleiman ta ce tana gidan arewa 24 lokacin da wani abokin aikinta ya zo yake shaida mata cewa mai girma gwamna ya naɗa ta a mukamin mataimakiya a bangaren jin kai da kuma taimako da kuma ba da agaji sai dai bata yadda ba inda daga ƙarshe ya rantse mata bayan 'yan mintuna ne sai fitaccen daraktan nan na kanewood wato sunus oscar fofoto ya kira ta yake gaya mata cewa gashi mai girma gwamna ya nada ta a mukami sannan ya ce zai kira ta daga baya saboda yanzu haka suna tattaunawa da mai girma gwamna bayan sun gama tattaunawa da ya kira ta suka haɗu inda ya bata appointment letter jarumi alasan kwalti ya bayyana dalilinsa na sake dawowa ya karbi shugabancin jaruman kanewood alasan kwalti ya kasance shugaban wata gamayyar kungiyar jaruman kanewood a baya inda ya ayyana ajiye mukamin nasa sai dai a wannan karin ya sake dawowa kan mukamin nasa inda ya ce a bayan ma kasancewar jaruman Kano gaba ɗaya sun da ɗawainiya ne da kuma sasanci tsakanin jaruman Kano da suke samun faɗa yau yana ofishin hisba gobe yana ofishin 'yan sanda hakan ta sa ya ajiye wannan mukamin nasa sai dai a wannan karin kasancewar an samu sabuwar gwamnati daga ya dace shi ma a ce ya zo ya bada da tasa gudunmawar hakan ta sa ya sake dawowa ya karɓi wannan mukami nasa jaruma asma'u sani ta samu jika ta biyar masana'antar shirya fina-finan hausa kano team masana'antar ta kasance ta tattara al'umma daban-daban wasu lokutan ba ya kasance wasu abokan sana'a ba akan samu auratayya a tsakani jarumi yakan auri jaruma wasu lokutan kuma akan samu wasu zama surukai kamar dai anan jarumi ibrahim jamilu ibrahim ya kasance suruki ga jaruma asma'u sani wanda ta aura masa ita mai suna sumayya a cikin makon da muka yi bankwana da shi ne dai aka yi sunan ɗa na biyar a jerin 'ya'yan da suka haifa wanda jarumai daga masana'antar shirya fina-finan Kaniwood da dama sun samu halartar wurin bikin musamman jaruma tsohuwar jaruma a masana'antar da shirya fina-finan hausa wato rukayya umar santa wadda aka fi sani da suna rukayya da waya da kuma dai sauran jarumai daban-daban sabon rikici na shirin barkewa tsakanin shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar kano abba el mustapha da kuma mai bawa gwamna shawara akan harkokin shirya fina-finai a jihar Kano. muna so kamar yadda ita tsohuwar gwamnati ta yi amfani da ita hukumar tace fina-finai ta bata komai so muna so mu ma mu amfani da hukumar tace fina-finai domin mu gyara komai ta hmm. inda aka hau ta nan ake sauka so amma problem da muke da shi mariga mun yi kitso da kwarkwata shi wannan jami'i namu muna masa kallon ungulu da kan zabo ne domin tun da ya zo bai tsaya ya kamata ya abin da ya na gyara ba so ya dai bi masu maganin basir da shawara yana ta bibiyar su ba kuma abin da ya kamata yi ba da yawan ziyarce-ziyarce da daukar hotuna ba su bane abin da ya kawo duk mutumin da me shi sabon shugaban su ba kuma wannan abin ya kamata mu saka ba kullum mutane suna yin waka suna zagin sarakunan mu suna zagin injiniya Dr. Rabi Musa kun kusa da mai girma gwamna kuma ya zira musu idanu ya kalli su ko da yake da garan da aka raka shi ma mutane su fuskanci cewar ba shi da niyyar yayi gyara akan tsari domin mutanen da suka raka shi waɗancan mutanen ne da muke ganin cewar sun yi ba daidai ba sai muka gansu da su suna murna suna dariya a tare to tun daga nan sun cewar to akwai matsala fa tun daga nan ita ce in akwai wata shawara da zan ba wa gwamna ta Kano wannan shine shawara farko da zan bayo mai girma gwamna domin mu fara gyara wannan barakar domin kar mu su mu dinga yin abu tufka da warwara Oscar baka ganin cewa yayi eh, a zo a haɗu gaba ɗaya a zo a gyara baka ganin hakan dole sai an kai yanzu akwai wani mutum da ka gani da aka bashi mukami a Najeriya dan wata jam'iyya ka wani dan wani jam'iyya ya raka shi kai a Najeriya ina gani wannan a yau akwai chairman na mofan na Kano state salisu ofisa ya kirawo shi a waya ya ce kana kallon yara suna zagin injiniya da tabi musa kwankwaso suna zagin mai girma gwamna ya kamata mu tsayi da wannan abun kalmar da ta fito daga bakinsa cewa yayi shi bai gani ba shi bai gani ba wannan dalilin yasa na ɗauki wani clip da aka zagi injiniya da tabi musa kwankwaso na ɗora a feji ina yau domin in bai gani ba za a gaya masa na saka kuma sabo ne aka yi sabo ne aka yi bayan an naɗa eh, tsohon gwamnan jihar kano shugaban jam'iyya kuma a jihar kano aka yi wannan waka a jihar kano a zuhud aka ci mutuncin injiya da tayi sakon kaso. me amfanin mu a masana'antar kano ana zagin iyayen gidanmu me amfanin mu na mukamin da aka bamu ana zagin iyayen gidanmu kana nufin cewa yanzu idan eh, muka kyale wannan abun yana ci gaba akwai wa ke takama da shi ba shi injiya da tayi sakon kaso ba to an zage shi za a zagi gwamnan za a zagi kowa tunda shi kadai ne muke ganin shine allan rantsuwar mu yau kuma an kai karshe ana yi masa gwamnan zai zai zai zai samu lafiya shi ma eh na'am to oscar watakila za a ce yi kun zama uwa dai uba ɗaya duk faɗi tashi kusan tare aka dinga ganin ku wajen yakin neman zaɓe watakila akwai hanyar da za a zauna a haska masa cewa kaza daidai ne kaza ba daidai ne kuma dole a gyara kaza girma gwamna ya ce wa kwamishinonin sama in ba su daidai ba zai cire su amma duk wannan kwamishinonin da su aka je duk portfolio local government irin ji da ciwo da suke ji na nasarar zaɓe ko in an faɗi ko an yi nasara da murnar da mutum zai yi duk da su aka yi haka shi ma din wannan da shi aka yi din amma fa in kai ba daidai ba sai a canza ka ko ni ne ba daidai ba a cire ni to yanzu kun ba shi shawara shi ya gyara bai ma ne ba domin bai yadda ma da mu ba ni kawowa yanzu bai tuntube ni ba domin abin da na gano cewa akwai matsala da na ɗauki hotonsa na saka a social media ina taya shi murna sai na ga bai ce mun na gode ba sai na leka sai na ga yi wa daso ya ya yi wa alinu yi wa mai shadda yi wa mai shinku da duk wani dan APC sai na ga ni fa dan NPP ne ɗan wanshi dan kwankwasiya bai min ba sai na gano akwai matsala to tun daga nan na gano cewar mu daga mun kitso da kwarkwata an gulice da kan zabuwa mun gode da kasancewa da tashar mata inganci tv kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar karrawa don samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora mun gode